الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon allahu subhanahu ta'ala ya azirta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo alhamdulillahi bayan haka Allah ubangiji ya kawo mu yau ashirin ga watan Rajab wato watan bakwai kenan na kalandar musulunci na shekara ta 1437 hijiriya wanda ta yi daidai da 28 ga watan hudu na shekara ta 2016 miladiya kafin mu fara karatu akwai alhaji eh, mai zama a can dogon na mutumin yobe wanda bai da lafiya ya roƙi Allah yana roƙon 'yan uwa albarkacin azumin da aka yi da kuma zaman da ake yi a sa shi addu'a Allah wanda ya ba shi lafiya ya ce ya warke ya ce ya warke amma bai da ƙarfina lajima dogon baba eh eh sannan ce bayan wannan roƙon addu'a na lafiya ɗin yana da wata bukata kuma da yake so ‘yan uwa su sanya shi Allah ubangi ya tabbatar da bukata to Allah biya mana bukatunmu baki ɗaya to a jiya dai mun karanta matsayin shi'a game da ina jin Saidina Usman ko Bino Affan radiyallahu anhu Allah uban yadda da shi babu dai alheri a game da akidansu ga sayidina Usman mun ji wannan karara a nan za mu zo kuma mu yi a akidan shi a wajen su ƴaƴan abubakar na na aisha kenan da ƴar umar hafsa kenan yi manzon allah sallallahu alaihi wasallam a matafin nan muna so a mu tashi mu ji bayani na ɗari da tara da yake ce ma shi'a menene matsayin shehunan shi'a minallahi ta'ala ga shi Allah maɗaukakin sarki makaran kansa saboda me ala takdirihi bisa kaddara wanda Allah ya yi wa sayidina Usman bi kauni Usman bin Affan amiran lil mu'minin bisa kaddara wanda Allah ya yi wa Sayyidina Usman ya zamanto shine khalifa na uku daga cikin khalifofin manzon Allah sallallahu guda hudu din nan da Umar bin al-Khattab bayan Umar dan Khattab radiyallahu anhu Allah yarda da shi wato a wajen yan Shi'a abunda wannan mas'alan take so ta karantar mana ta nuna mana shi Allah karan kansa shi Allah karan kansa yana da laifi a wajen 'yan shi'a saboda shi ya kaddara wa sayyidina Usman ya zamanto khalifa kai tsaye bayan Umar maimako da Ali ne ai da ya kamata Allah din da sai ya ɗauki ran Usman ai ina fata an gane sai a ce Ali ka zo ne. to shi Allah karan kansa da bai yi ikonsa ba na hana Sayyidina Usman ya zamanto khalifa kafin Sayyidina Ali ina fata an gane ko ya kaddara ya ba shi ikon da ya zama to shine khalifa to shi ma kanshi Allah din subhanahu wa ta'ala akwai yadda suka ɗauke shi su shi'an anan saboda shi ma ya musu laifi kai kake da iko ka hana wani ko ba haka ba ka hana wani ya kwatan ma wani kaza sai ka bar shi yayi din to kai ma mai laifi to haka su wa iyazu billah saboda batan basira su din ma za mu ji a matsayin allan a wajensu da ya kaddara wa sayidina usman zamanto amirul mu'minina ka ba bayan sayidina umar kai tsaye maimakon ali din me matsayin su ga allah rafadu ibadatallah sun ki ma bauta wa allah yake to shi ma allah mun ki bauta masa eh rafadu ibadatallahi ta'ala sun ce ma bautar ma da suke wa Allah sun fasa sun ma daina sun ki ihtijajan alaihi saboda suna kafa hujja da shi Allah din li Usman me yasa ya bawa Usman shugabanci radiyallahu anhu sama da Ali kan Ali qala imamuhum al-akbar Khumaini da babban shehin su Khumaini abinda yace innana muna tabbatar wa duniya mu din nan su yan shi'a kenan la na abudu ilahan ba za mu taɓa bauta wa allan da yuqimu bina'an shamikhan lil ibadati wanda zai tsaida gini babba don a bauta masa wal adala ayi kuma adalci wata tadayyun kuma a bauta wa Allah a addinance wato ba za mu taɓa bauta wa Allahn da ya gina gini mai tsawo domin a yi adalci tabbatar da adalci da kuma tabbatar da bautansa da tabbatar da addini sannan sai yi ali kenan sannan Allah nan da kansa ya zo ya rusa wannan ginin da kansa ba za mu bauta ma wannan Allah ba innana la abudu ilahan yuqimu bina'an shamikhan للعبادة والعدالة والتدين ثم يقوم بهدمه بنفسه sannan ya zo ya rusa wannan ginin da kansa eh? ya kamata sayidina ali to a bari mana ya sayidina ali Allah ya gina ko ya ya rusa shi ya dora waɗansu a kansa wa yujlisu yazidan wa muawiyata wa uthmana wa siwahum min al-utati fi mawaqi'il imarati Alan nas sannan ya zo kuma ya dora yazidu da muawiya da usmanu da sauransu irin su abubakar su umar kenan minal utati daga mutane mugaye masu tsaurin kai ya zo ya ɗora su fi mawaƙi imara wai su ne zai damƙa wa ragamar shugabanci alan nasi su jagoranci mutane wala ya ƙumu bi takriri masiril ummati shugabannin da ba za su iya tafiyar da al'amuran al'umma ba ba da wafati nabihi bayan mutuwan annabinsu wanda zai iya tafiyar da harkokin al'umma tsab ya tafi shine sayyidina ali shine immediately ya dace bayan mutuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya zo ya dora waɗannan da ba sa iya komai ba sa iya sarrafa al'amura da ragaman jagorancin al'umman musulmi da sayyidina ali shi ya dace Allah ya don kwafar da shi ya dora waɗannan a kansa saboda haka Allah da ya musu hakan ma ba za su ma bauta masa ba na fata an gane ina fata an gane in ji kuma ne fa wanda ya mutu a 80s din eh na eh eh <laughs> ta wannan maganar da suka yi ta ku duba sharhi na shida kashful asrar littafin su mai sunan mai suna kashful asrar shafi na 123 zuwa 124 ina fata an gane ko Allah ubangiji ya rufa mana asiri to ina jin yan shi'a kan ba da ba sai wanda aka ragawa babu to wai sun ki bauta Allah menene Allah ce fa man yakfur fa inna ma yakfur menene ne nafsi tun ka kafurce baka bauta Allah ba Allah ce ba abinda zai kare Allah ba abinda zai rage Allah hmm? يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا يا كو باينا إن جي الله يا كو يا أدم نفرقو دا كرشي دا دا الجني دا زاكو حتى كي قباء زوتي يمكو تزمن تو تمكر زوتي يمفي فاجر كن دنيا متن ايه duk zuciyarku ta zamanto irin nasa bi ma'ana zuciyarku ya zamanto irin na iblis don tsaban butulcewa Allah da kafircewa Allah ku ki bautawa Allah Allah cewa nan ba zai rage mulki na da komai ba haka nan da dukkan ku za ku haɗu mutanen farko da na ƙarshe da aljanunsu da mutanensu su zuciyarku ta zamanto tsarkakakkiyar zuciya irin ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayan ku ba mai saba mu Allah cewa nan ba zai kare ni da komai ba in ji Allah faman yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi wanda ya gode wa Allah ya bauta masa yayi wa kansa wa man kafara wanda ya kafirce to fa inna rabbi ghaniyun hamid dama Allah shi mawadaci ne bai bukatar komai daga gare ka fa antumul fuqara'u ila Allah ku ne mabukata zuwa ga Allah ina fata an gane Allah rufa mana asiri eh, sai tambaya ta ɗari da goma mawallafin wannan littafin aka samu aka ce lau bayyanta lana aqidata shuyukhi shi'ati fil khulafa'i thalathati bi ikhtisar akramaka Allah da a bayyana mana aqidan shi'a mana game da khalifofin nan guda uku a dunkule Abubakar da Umar da Usman a dunkule kawai kuma a takaice kawai in summary mala ya ce to jawab ansa ya ataqidu shuyukhuhum shaihunan shi'a ga aqidan su game da waɗannan khalifofin manzan Allah guda uku cewa anna min daruriyati dinil imama yana daga cikin harsashe da ginshikin addini na shi'a masu bin limamai goma sha biyu din nan albara'atu min abubakar baranta daga abubakar wa umar wa usman aqidan kenan duk wanda bai da wannan aqidan to ba dan shi'a bane su a wajen su kenan ka'idan kenan aqidan an gina ta ne akan kyamatan Abubakar da Umar da Usman da yadda da kafurcin su da kuma la'antan su da barranta daga gare su da cewa kuma su sun mutu ba a musulmi ba wannan yana daga cikin necessity abinda ya yi necessitize din aqidan dan shi'a suka kafa akan idan kai rejecting wannan to kai rejecting addinin shi'a ma gaba daya wannan maganan ku duba al-aqaid eh, idan aka ce abu daruriyat kama a ce abu nan necessity rayuwa wanda in babu shi ba za ka rayu ba to in mutum bai da wannan aqidan so aqidan shi ta shi'a kenan bata babu ita bata tabbata ku duba al-aqaid littafin nan nasu mai suna aqaid shafi na 58 za ka samu wa munkiru na walaikun salam na'am eh. Eh. Eh. suka nakalto dai eh usman shine ai an nuno magabatan yan shi abinda suka ruwaito alherinsu da girmamawansu su ali ba suna ce ali bane ne na farko sai Hassan sai husaini ko ba ka ba su ne ai asalin jigon sai 'ya'yansu ko yau wato su ɗin sai aka ruwaito mana 'yan shi'a na farko sai suka ruwaito a cikin littattafansu alherinsu da mutuntawansu game da waɗannan halifofi guda uku shine da aka kawo sai aka zo aka ce to bari mu ga kuma shi'a na ƙarshe da suka zo ƙarshe ƙarshen nan shin sun bi ƙidan magabatansu yan shi'a wajen furta alheri da yadda da darajansu a'a kafance ni yawwa a'a yanzu ai abinda muke karanta din nan wanda suka zo baya ne eh. dukkansu amma waɗancan sun ruwaito alherinsu eh ina fata an gane ko waɗannan kuma gaba ɗaya suka rufe ido daga ma alherinsu wa munkiru daruri duk abin da wanda ya musu abin da yake tabbatacce ne ga addinin su a wajen su su yan shi'a to kafirun kafuri ne oh duk wanda ya musun abubakar da umar da usman ba kafurai ba ne to shi ma kafuri ne kamata kaddama kamar yadda ya gabata miraran so da yawa suna maimaitawa to yanzu muna son abun nan wa anna manzilal khulafa'i thalatha matsayin khalifofin nan guda uku a wajen yan shi'a na farko fi jubbin suna cikin wata irin rijiya mun san aljubbu rijiya ko fi gayabatil jubbi inda aka jefar da annabi yusuf ko to suna cikin wata irin rijiya mai zurfin gaske fi ƙari jahannama a tsakiyar wutan jahannama fi tabutin a cikin wani akwati ma aka sanya su a wajen 'yan shi'a fa abubakar da umar da usman a wajen 'yan shi'a suna cikin wata mamakekiyar rijiya fi ƙa'ari jahannama a can ƙarƙashin wutan jahannama bayan a cikin rijiyar mafi tabutin cikin wani tabutu shine wani akwati muƙaffalin kullalle wanda ba a iya buɗe shi ina inna ayata mulkihi an kuma tabutu fihi sakinatun min kuma wa baqiyatun mata raka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhu al tabutu shine katon akwati da ana iya zira mutum a ciki irin akwatin gawa nan ana kiran shi tabutu tabutu amma ba a kiran akwatin ka na dan sa kaya haka a ce wani tabutu wannan dan karami ne amma tabutu rintime mai akwati da za a iya tura mutum a ciki to su a aqidan su kenan suna cikin wannan akwatin kullalle ala zalikal jubbi cikin wannan rijiyan sannan akan wannan bayan an sanya su a cikin rijiyan an sanya su akwatin aka jefa su cikin rijiya shi kuma rijiyan a cikin tsakiya ƙarƙashin jahannama yake bayan haka rijiyan sai aka name shi shi ma aka sa wani katon dutse aka danne bakin rijiya idza arada Allahu an yus'ira nara jahannama idan Allah yana so ya ƙara rura wutan jahannama ta huru kashafa tilka sakhrati sai a cire wannan dutsen ku duba fa sai a cire wannan dutsen da aka sanya su a ciki yau wato daga nan wutan da za ta ƙara rura jahannaman za ta fito don a nuna maka azaban su kenan ta fita ta wanda suke cikin wutan ma eh, arada Allah an yusahira nara jahannama idan Allah yana so ya rura wutan jahannama kashafa tilka sakhra sai ya cire wannan dutsen an zalikal jubbi daga wannan rijiyar da su khalifofin nan su uku suke ciki fasta'adat jahannamu ita jahannamu ma kawai sai ta rika rokon Allah madaukakin sarki tana neman tsare kar ya bude wannan rijiya inda su abakar da umar suke saboda azabar da za ta fito wajen ita ma jahannaman kanta tana jin raɗaɗin azaba ina fata an gane eh, fasta'adat jahannamu min wahaji zalikal jubbi sai jahannama ta bada mene tana neman tsari daga zafin wannan azaba na na eh. babu su sun iman da hadisan ne haka sun iman da hadisi ba wannan hadisan ina fata an gane wanda Allah bai nufe shi da shari'a da haske ba kan ai ba ka taɓa sama masa haske ai wannan maganar da suka faɗa ku duba littafinsu da suka wallafa mai suna al-ihtijaj mujalladi na ɗaya shafi na tamanin da shida mun gane wannan wa ala wujubi la'anihim abu na uku matsayin 'yan shi'a game da khalifofin nan guda uku abubakar da umar da usman allah yarda da su wajibi ne wajabcin la'antansu da tsine musu dubura kulli salatin ƙarshen kowace sallah ta farilla ahalus sunna idan aka idar da sallah ta farilla mai ake yi subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah alhamdulillah to su za ka ga la'antan abubakar da umar da usman suke suna la'antan abubakar da umar da usman wajibi ne kai haka a karshen kowace sallah salloli biyar din nan duk sallan da kai hatta ta nafila qad iftara hujjatuhum al-kulaini babban shehin su mai suna kulaini ya kirkiro kirkiro wata magana da hujja anil husaini bin suwairin wa abi salamata siraj qala wai sun ce al-husainu bin suwairu da abu salamata sarraj ko suraj wai sun ce sami'ina aba abdullah mun ji baban abdullahi yana cewa wato husaini kenan mun ji shi da kunnen mu wa huwa yal'anu fi duburi kulli maktubatin arba'atan minar rijali mun ji husaini yana la'antan waɗansu mutane guda hudu ƙarshen kowace sallah ta farilla yana tsine musu yana la'antansu wa arba'an minan nisa'i da kuma waɗansu mata guda hudu su ma baya la'anci maza hudun sai ya zo ya la'anci waɗansu mata guda hudu fulanun wa fulanun wa fulanun wane da wane da wane zuwa yi kenan abubakar da umar da usman uku ke sai wa mu'awiyatu mu'awiya sai aka don munafurci mu'awiya shine na hudun sai aka bayyana sunan shi wancan kuma ina irin wai ka ce shagube ne su wa'e da wa'e da wa'e da mu'awiya kai ma ka san su wa'e wa'en ba ku sai irin yan gulman mata in an aka san yau su wa'e an da ne kuma da wani ake kenan su a wajensu in an ce wa'e din nan bi ma'ana an san su waye ko yawwa to shine ma ka ce abubakar da umar da usman da mu'awiya su ne na hudun aiko sai aka ce Oh, fulanun wa fulanun wa fulanun su wa'e da wa'e da wa'e da usman da adamu awiya wayu sammihim sai ya kirga su su kuma matan fa sai ya ce wa fulanatun wa fulanatun da wance da wance Aisha da Hafsa kenan ko Aisha yar Abubakar Hafsa kuma yar Umar su ta wa Hindu da Hindu da Ummul Hakam da Ummul Hakam uktu Muawiya kun san hindu ina ji ita ce mahaifiyar mu'awiya ko hindu bintu utba sai kuma kanwar mu'awiya din ummul hakam to su kuma su ne biyun kun ga da yake munafurci ne Aisha da da na Aisha radiyallahu anha da na na Hafsa Allah ubangi yadda da su su da aka zo aka ce wance da wance aka kiya bayyana sunan su saboda su a wajen su sun sani ba sai sun bayyana ba wato abinda nake so ku gane kiran sunan su ma suna gani sun najasantar da harcin su sai dai a ce wane wane wane kawai wato kazantan su ma ya fi karfin a ce harcin su mai tsarki ya ambace su ma ina fata an gane ko yawa ne ba su kai daraja a kira sunansu ba Allah ban ya rufa mana asiri wai su ne fa suka ce wai sayyidina Hussein yake la'anta kuma ƙarya ne kirkira ne Allah kuma zai hukunci gobe kiyama ku duba shafi na littafin su mai suna a furu'ul kafi littafin su alkafi din nan babban wanda suke takama da shi a matsayin sayul bukhari kamar yadda sayul bukhari ke a wajen mu bayan qur'ani sai shi to su ma haka suke takama da kafi din nan ina fata an gane ko mujalladi na uku shafi na biyu da da hudu kitabu salati eh, ka duba irin azkar da ake bayan sallah na irin nasu kenan nan zaka samu la'antan abubakar din da waɗannan khalifofi maza da mata din Eh, sahabai masu albarka sannan kuma wa yunzaru tahzibul ahkam a duba tahzibul ahkam shi kuma shafi na eh, mujalladi na biyu shafi na 520 da kuma 169 eh, shi ma karkashin askar na sallah ku duba littafi na uku wasa'ilu shi'ati mujalladi na hudu shafi na 499 babu istihbabi la'ani a ada'i din babi da yake nuna mustahabbancin la'antar makiya addini aqiba salawati karshen kowace sallah bi asma'ihim da ambatan sunansu kuma ƙarara. Yawwa ina fata an gane ko qala shaykhuhum al-majlisi wani babban shaihinsu mai suna al-majlisi wal kinayat wato kinayan nan da aka yi na farko aka ce wani da wani da wani din nan al'awwalu ibaratun ani salafati bi tartibihim na farko wani da wani da wani mazan nan wato ana nufin waɗannan guda ukun yanda suke a jere wato ka fara da abubakar sai umar sai usman to dama mu'awiya an bayyana shi walkinaya tani al'akhira tani ɓangaren mata waɗannan da aka ɓoye sunansu aka kawo su wance da wance ana nufin aisha wa hafsa ne aishatu da hafsatu eh, amma da yake wai harcinsu ambatan ma waɗannan masu a harcinsu kamar sun ɓata abin nan shi yasa sai a ce wance da wance da wane da wane kawai shi kuma wannan shine yanzu ya dan fito mana da su yace abinda manyan shehunai suke nufi su ne wane da wane shi zai iya bayyana amma waɗancan suna ganin sarkin bakin su yafi karfi masu kira sunan su wal iyazu billah ku duba mir'atul uqul wato sharhi na hudu can footnote na hudu littafi mai suna mir'atul uqul madubin hankali Eh, mujalladi na goma sha biyar eh, shafi na ɗari ɗaya da saba'in da biyar ku duba abun mamaki waɗannan littattafai haka ji wai volum har ɗari da hamsin fa wai ad mutum ya zauna a rayuwarsa ya wallafa A kan waɗannan wani ka ji volum ka duba volum na talatin volum na arba'in da kaza volum na sittin da kaza wai a irin wannan shirmin ne ya zauna gaba ɗaya wallafa littafi eh, har mujalladi ɗaya biyu uku hudu biyar har ka ji wai saba'in rayuwa akan duk irin waɗannan abubuwan subhanallah Allah ubin ya rufa mana asiri rayuwa ta tafi a banza ke ta tafi a banza sai sanyawa littattafan sunaye in ka ji suna mai daɗi ma malam ka san kamar yan jarida ne wajen head in ka duba eh, headings yawa headline na wata jarida da ka karanta ma mana ka gudu ka saya kai saboda very ya ja ka ya attacking naka sai ka zo ka samu ba kawai mai a jarida nan bangaren yan chelsea ne yan kwallo ne can yan sport ne nan kuma yan kaza ne nan kuma shikenan abun da zaka samu tunda dai ka sa kuɗi ka saya kuma is not refundable shikenan <laughs> shikenan haka yan jarida su dama a irin wannan in baka iya zaben wato head headline mai kyau ba to ba za a iya abin da ba shi zai ja mutane masu zauna ko lacca za ka yi ka samu headline ko wani ba ka samu wani irin headline ka ce kawai wannan mu zauna dai mu ci don sa'i sai ka samu fanko a ciki kawai a rari to haka za ka ji sunayensu ɗin nan mama. ka duba wani mir'atul uqul madubin hankula amma ka zo ka samu zagin aisha ne a ciki da hafsa ka gani to ya kamata gaskiya a duba hankulan su din <laughs> ina jin ya kamata ya auna ai diagnosing hankulan su din Allah ubangiji ya rufa mana asiri ake wa anna sannan abu na hudu ina fata an gane ko ku rika tuna fa ana so a nuna mana aqidan su a dunkule game da waɗannan khalifofi guda uku kada ku manta abu point ne mun karanta point uku ko yawa na hudu ne yanzu na farko shine wato wajibi ne barranta daga abubakar da umar da usman ɗaya kenan na biyu suna cikin wani irin akwati a cikin wata irin rijiya tsakiyan wutan nama bakin rijiyar ma an danne ta da wani dutse ko na biyu kenan sannan kuma wajabcin la'antar su ƙarshen kowace sallah maza hudu mata hudu yanzu point na hudu Matsayin su game da abubakar da umar da usman allah yarda da su anna man tabarra'a minhum fi lailatin wanda ya tashi a dare ɗaya kawai a rana ɗaya kawai ya barranta daga abubakar da umar misali an idar da insha mutum sai ya tsaya na ya la'ance su ya la'ance su ya nuna ba shi ba su famata fi lailati sai allah ya kaddara masa mutuwa a wannan daren da halal jannata kawai kai tsaye <laughs> ina ba ta an gane da halal jannata sai kawai na fata an gane eh, lallai biye ma waɗannan ka hau kaya ke na fata an gane kai tsaye mutumin da ya tsine musu ya la'ance su ya barranta daga gare su kuma Allah ya kaddara masa mutuwa a wannan daren eh to ya samu husnul khatima a wajen shi'a kyakkyawar cikawa wanda aljanna ce kawai makoman mutum wal iyazu billah ina fata an gane ba ya mutu fa yana yana yana su askar su tahalili su la ilaha illallah wa daula sharika laulan muku ya mutu yana yi ba fa a'a ba ya mutu fa yana ayatul kursiyu ba fa ko amana rasulu a'a ko subhanallah walhamdulillah wala a'a ya mutu a take ba ya gama la'antan abubakar da umar da usman da muawiya da nana aisha da hafsa da hindu da ummul hakam mafi soyuwan mata a wajen manzon Allah ya gama tsine musu mafi tsoyuwan aminan manzon Allah ya gama tsine musu sannan kuma a ce ma mutum aljanna waɗannan mutanen kai ka ga waɗannan ai ka masali shaitani ne in ka biye musu in kana lil insani ikfur ko dan suka ce mutum ka kafirce bayan ya kafirce ce to inni bari'un minka wani ni fa ka tafi kenan ba salam ba ni ba kai inni akhafu laha rabbal alamin kai ya aika da kai kenan Allah wanda ya rufa mana asiri qala shaykhuhum al da ga abinda shehin su al yace wa mimma udda yana daga cikin ababan da ake ɗauka cewa min daruriyati dinil imamiyati yana daga cikin harsashen addinin shi'awa masu bin limaman nan albara'atu min abi wa umara wa usmana shine barranta ba kai ba abubakar da umar da usman ka daga gare su wannan yana daga cikin kama a ce rukunan imani na shi'a wanda in babu shi ma babu ma shi'ar kawai sai point na hudu abu na hudu game da aƙidansu dangane da waɗannan khalifofi masu albarka anna ashrafal amkinati mafi darajan gurabe wal auqati da mafi darajan lokuta wal halati da mafi darajan wato halin da mutum zai samu kansa a kai wa an mafi darajan lokacin da ya dace ka yi dace da shi shine lilla'ani alaihim alla'anatu wato shine ka samu lokacin da ka la'ance su ka ce wato eh, ya ce wato lokacin da ya fi ka yi tagitin in kana so ka la'ance su kamar yanzu akwai lokuta na ijaba ko na addu'a akwai wata addu'an da za ka yi addu'a ko ya ka yi ta Allah yana sauraron ka zai zai karba amma akwai lokuta na addu'a ma zaka fi menene zaka fi kintata a ce addu'ar lalle insha Allah babu ma kokonto a ciki to su ma suna cewa mafi darajan gurbi da lokaci da yanayi mafi dacewa na la'antansu idza kunta fil mabali faƙul inda kulli wahidin minat takhliyati to idan kana wuraren fitsari shine almabal daga baulu wuraren da ake yawan fitsari inda inda kulli wahidin mina takliyati, wal istibra'i wa tathiri miraran bifarari faraghin min al bali ma il'an umara thumma ababakar wa'umara, umara thumma usmana wa umara thumma muawiyata wa umara thumma yazidu wa umar thumma ibnu ziyadin wa umar thumma ibnu sa'adin wa umar thumma shammir wa umar thumma wato duk wanda zaka la'anta ka rika jora da umar umar domin umar ya fi tsananin kiyayya a wajensu idan mutum ya je wuraren fitsari wuraren zagaya da za a yi bayan gida ina fata an gane ko wal istibra'i wa tathiri da lokacin da mutum zai je yayi biya bukatan shi yayi tsarki miraran sau da yawa bi faradin min al mabali min al bali a lokacin da mutum ya samu wato hankalin shi yana tare da shi eh hankalin shi yana tare da shi to ya la'ance su ya ce Allahumma il'an Umar ثم أبا بكر وأمر ثم عثمان وأمر ثم معاوية وأمر ثم يزيد وأمر ثم ابن زياد وعمر ثم ابن سعد وعمر ثم شمرا وعمر أه؟ ثم أسكرهم وعمر za mu ji bayaninsu a nan ka duba lanali'i lanali'ul akhbar sunan littafin su kenan da suka faɗi wannan mujalladi na hudu shafi na uku li muhammad Atur sirkani at sirkani eh, tab'atu qum ai publishing din shi din littafi a qum ne bi iran a kasan iran can kasa wa annal murada abinda ake nufi da tuba ok wannan point na hudu kenan arruju'u menene at-taubatu dama tuba ai shine dawa ko zuwa dawa zuwa ga Allah bayan mutum ya kauce to na cikin bauta Allah yana bin Allah sai ya deviating ya kauce haka to dawa Allah din shine dama at-taubatu shine ar shine definition din shi arruju'u ila Allah to su kuma ma'anan tuba dawa daga rakiyan abubakar da umar da usman su shine tuba a wajensu ko ba haka ba Mutu yana cikin bauta Allah sai ya bauɗe ya biye ma ya biye ma can ya rabu da shaidan din ya ya da sai a ce wane yanzu ya tuba ya dawo ma Allah to su ƴan shi'a tuba a wajensu ka ka dawo daga bari rakiyan waye abubakar wato da kana kan seti sai ka bauɗe ka biye ma abubakar da umar da usman ka yi nisa yanzu he ka dawo ka basu ka koma Allah to su shine tuba a wajensu dawa daga rakiyan abubakar da umar da usman kamar yadda mutum zai dawo daga rakiyan menene shaidan ya dawa Allah to su shine tuba a wajensu الرجوع من ولاية أبي بكر وعمر وعثمان وبني أمية ده بني أمية ‘ya'yan bani umayya ‘ya'yan gidan umayyatu gaba ɗaya a dawo daga rakiyansu a koma ila wilayati ali zuwa ga soyayya kawai ga sayyidina ali da shugabancin sayyidina ali wannan shine at-taubatu iftara shaykhuhumul qummi akwai ni shaykhin su dan qum ba qumme wato ala abi ja'far ga abu ja'far shine muhammad bin wane ne muhammad bin ali limamin ina ji na shida eh, abu ja'afar ko limamin na biyar muhammad bin ali sun kirkiri karya sun manna masa alhalin bai faɗa ba kwata-kwata wa hashahu kuma allah kare shi bai faɗi ma irin wannan fi qaulihi ta'ala wai inda allah madaukakin sarki ya ce faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim azabal ina jin wa qihim azabal jahim ko eh ina jin suratu ghafir suratu ghafir wai ga fassarar ayan yanda take Allahu akbar Allah wai ga yanda fassarar ayan take fa ya Allah kai gafara lilladina tabu ga waɗanda suka tuba min walayati fulanin wa fulanin wa bani umayya daga yadda da shugabancin abubakar da umar da usman da bani umayya gaba ɗaya to Allah ka gafarta ma wanda suka dawo daga rakiyansu wattaba'u sabilaka suka bi tafarkin ka madaidaici shine saidina ali ko ba ku gane ba yawwa wattaba'u sabilaka suka bi tafarkin ka ai wilayatu aliyin waliyullah eh to wannan shine fassaran ayan a wajen su ya Allah ka gafarta ma duk waɗanda suka tuba daga ka. Ke ma'ana suka dawo daga rakiyan abubakar da umar da usman da yarda da shugabancinsu da bani umayya wattaba'u sabilaka suka bi ka shine tafarkin sayidina ali da yadda da shugabancin shi duba fudno na tafsirul kummi tafsirin bakummin nan wani shaihin su dan kum ina fata an gane shafi na 597 suratu ghafir akwai tafsiru safi ma mujalladi na hudu shafi na 335 suratu ghafir sannan akwai tafsiru saƙalai saƙalaini tafsiru nuru saƙalai hasken mutane da aljanu sunan tafsirin kenan mai haskaka mutane da aljanu game a saƙalai saƙalaini mutum da aljanu kenan to saƙalai saƙalaini sunan tafsirin mujalladi na hudu shafi na ɗari biyar da goma sha biyu shi kuma suratul mu'min insha Allah tabaraka ta'ala a nan za mu tsaya yanzu mun ji matsayinsu da abubakar da umar da usman a dunkule dai babu daɗi to idan allah ya raya mu za mu tashi aƙidatu shuyukh shi'a fi zawjatai rasulillah aƙidan yan shi'a game da mata biyun nan na manzon Allah wace ce Aisha da kuma Hafsa Suma a dunkule za mu ji matsayin su waɗannan ummahatil mumini din to za mu ji matsayin su a wajen shi'a sun ɗauke su iyayen kuwa sun ɗauke su mata na manzan Allah ma kuwa tsarkakakku kuma kuwa shine za mu ji in Allah ya tsawaita rayuwan a mako mai zuwa da izinin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ubangiji yi albarka ga abinda muka karanta din Allah ubangiji kuma ya tsare mu ya tsare mana waɗanda kuma suka faɗa cikin wannan gubar Allah maɗaukakin sarki ya dawo da su ya shirye su ya dawo da su hanya in masu shiryuwa ne idan ko ba masu shiryawa bane Allah ubangiji ya raba al'umma da jama'a daga sharrinsu da kaidinsu su da makircin su innahu waliyu zalika wal qadiru alai